lura da rashin mutunta wasu daga cikin mahimman shawarwarin da taron kolin shugabannin kasashe takwas na yammacin afirka renon faransa mambobin kungiyar iyomowa masu amfani da kudaden sefa ya sa manyan sakatarorin gwamnatocin shirya wannan taro a matsayinsu na masu alhakin bin diddigin dukkan wasu shawarwarin da gwamnatocin suka yanke domin walwalar jama'ar yankin yomowa matsatsin da 'ya'yan waɗannan ƙasashe ke fuskanta daga jama'an tsaro a duk lokacin da suke bulaguro a ɗaya daga cikin ƙasashe takwas na ƙungiyar ta iyomowa na daga cikin hujjojin da suka sa aka yi na'am da wannan taro in ji abdulkarim lansari shugaban kwamitin tsare-tsare kai yau in ka wata ƙasashe ba zan ce maka ka wagga kasa ba amma cikin wannan kungiya an an san kai ba dan kasar bane tana yawa a galla zama a lokacin dokar ba ta ce ba haka nan an ce libre circulation de bien et de personnes yau da shekara biyu da muka ga president na commission a burkina muka ce mu shiga mu abinda muke tamaha a yi a gama secretary general na wagga kungiya su ya ce wallahi kun yi abin da ya kamata ya ce mutanen kasashen ga su sun gane ma juna tunda suna taya suna dawowa cikis inda take wajen administration hukumomi nan ne adda kai mushkila an kaddi ba yau zaka sani haka nan ne tunda da ka shiga wani wuri za a ce maka dan sanda a ce maka to kawo katin ka kawo mene ne da ga alamar kai abin bai kamata ba ko ka doki mota ka da an ga lambar Niger ce zaka tahiya cikin wata kasa cikin waga kungiyar shi ma za a abin ganka taron na kasashen yammacin afirka renon faransa ya gayyato kasar ghana domin ta bada gudunmuwa a cimma gurin da aka sa gaba sunana alhaji adam abubakar sadiq uh, director cabinet republic of ghana yan kasan africa particular west africa african, african zoo komi duka ce cikin wani country the same problem ce other countries don shi mun zo tare muka samu abin da za mu yi jared dangare irin wannan abubuwa ya yi kamata mu duka mu zo tare malartan taron na fatan cimma wasu mahimman shawarwari a ƙarshen tantaunawar ta tsawon kwanaki biyu son muke muga su secretary general duk shawara za a yi cikin kungiya a sa su ciki tunda su ne ido su ne za su rubutawa su ne suke ba gwamnatocinmu shawara bisa harkar doka don ku wanda ake ba gwamnati shawara cikin harkar doka in ba a sa shi ba ya kake gani abin da wannan shine muke muke fata sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar